saboda idan sallolin sun gyaru a ƙarshe abin da ake so shi ne a sami ka ga zama mutumin kirki in azumin ya yi ka zama mutumin kirki shi salatu Allah na cewa ibn salatu an ha'arin asha'i wal munkar idan kai sallah ba za ka yi kuna na ayyuka to daga ciki a nan wurin ana so a cikin wannan ibadar ka koyi miƙa wa Allah wuya ka koyi sallama wa ubangiji bisa abin da ya umarce ka da shi kuma ka koyi ta haƙuri yanzu na nan cikin gidajen na cikin garin makka za ku ga ne masha Allah wasu ma daga cikin nan ɗin ya fi gidajen kyau haka ne inda ya ba irin mawadata ba za ka ga mu kamar irin mu ne talakawa wannan wuraren za mu da su ɗakunan mu ne su kyau muna nan ranar da ta Allah zai ce to yau ba na son ganin cikin garin nan koma bayan gari an nake so sai kai wa Allah ke yi ka kama hanya bayan gari idan ka je bayan garin za ka ga ba irin nan ba ne bai yi kyan nan ba bai yi ba za zai fada da matakan cikin garin makara dan za ka je bayan sai ka yi dogon layi ka samu kai ko kai wanka to kuna cikin wannan yanayin ana ta ibada kuma rannan rana ta rabata sai Allah ya ce yanzu kuma ku tashi daga nan yau ba na so ku wani a nan kama hanya ku tafi arafat sai ka yi Allah biyayya ka tafi arafat idan ka je arafat salloli ma aka ce a farkon lokacin sallah za ka kasa hada sa ka yi ta addu'a in kana addu'a ka yi ka zauna ko ka kwanta ma da gashi in ka tashi ka tashi ka miƙe ka ci gaba idan yamma ta yi kuma sai a koma an so ka yi a tsaye Allah a tsaye ya fito ya ganka a lokacin sallar magariba ita ce sallar da take da gajeren lokacin daga ta yi ake so a yi mana a gari amma a ranar sai ta yi Allah ce baya so a yi a nan kuma sai ta yi likis kuna arafa sai Allah ya ce kar ku yi mun a magarba a nan yau ko ta fi sai kun je muzalifa ta ne za mu yi magarba ne ba shan a arafa an yi addu'a a mina an yi litiroli amma in aka je muzalifa aka hada sallar magarba da sha ai shi bai lokaci abin da ake so ne ka kwanta ka huta kai bacci ba a ce kai ta nafi da halarar ba ba a ce kai so ake ka kwanta ka kwana abu sannan idan muka bar tentuna nan nan muka saka arafa za mu ga arafa ba ta darajar ya ba in muka zo mu zali ba gona to ba ma ba ma rumfa ba ma ko wurin kwanciya in ka ka samu kamar ba ita ga kamar kabari ne in ka yi lafiya shi da dadin gari to haka mu zali ba ne. dai ka yi dadin kwanciya to kila gari ne ka ba amma in dai ka yi za ka samu wuri ne Betel a nan ake so ka kwanta kuma ka kwana haka Allah ya kai. Ka kuma duk ayyuka yawan da suka koya koya maka ka yi haƙuri. Ko wurin layin nan na gaba da ake kuma ka haƙuri ba sai ka ga sai an ta da dare na mutane. Ko a yi haƙuri a yi wa Allah biyayya mutumin da ya aikin aiki ya haƙuri da matsalolin da suke ya kiyaye dokokin zai koma gida ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ranar da mahaifiyarsa ta aike shi up